Wani mai suna Haruna shine dillalin waɗannan muggan makamai. A samaman da aka kai gidansa an kama mutane goma sha biyar dukkaninsu 'yan ƙasar Nijar ne shi ma kansa haka tare da yaransa guda biyu dukkaninsu ana zarginsu da ayyukan ta'addanci. Na kuma zanta da kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina CP Sanusi Buba don ƙarin bayani jim kaɗan bayan hirar da ya yi da mu manema labarai. mun gode wa Allah kuma mun gode wa shi babban inspector general na 'yan sanda IGP Adamu Muhammad Abubakar da ya ba mu tallafi na jami'an kayan aiki na'urori da sauransu wadda ya kai ga samu wannan nasara da muka yi bisa ga labari na siri da muka samu kuma muka bita har ya kai mu ga inda wa'innan mugaye mutane masu zuwa da mugaye makamai daga kasan waje ta Nijar suke shigowa Najeriya a musamman ma Katsina kai wa 'yan ta'adda. Allah ya sa kuka kai musu farmaki inda suke boye muka samo wa'innan GPMG guda biyu da wa'innan anti-aircraft wato manya-manyan alsashe wadda ana iya halbin jirgin sama da su da kuma sauran makamin da ka gani To ya ake ciki a game da wancan alkawari da babban sufeto janar na 'yan sanda ya yi na ƙara turo jami'an tsaro. Babban inspector general na 'yan sanda da ya zo nan lokacin da muka samu matsalar nan na sake yaran sakandare na science a kankara ya yi alkawarin cewa zai turo jami'an 'yan sanda wadda za su ba da tsaro a makarantun kwana da ke nan katsina state kuma mai girma gwamna ya rubuta mana sunayen waɗannan makarantun shi babban inspector general na 'yan sandan igp ya cika alkawarin shi ya turo mobile wa'inda za su yi wannan aiki kuma mun riga mun lissafa su mun yi deploying din su jira kawai ake yi muke yi a buɗe wa'innan makarantun kwana saboda a ci gaba da aiki kuma ina tabbatar wa iyayen yara ba ma mu kawai ba sauran abokan aikinmu da sojoji da civil defense da ss kowa shirye yake mu tabbatar mun ba da tsaro saboda wannan abin da ya faru kwanakin baya a gwamnan science secondary school kankara ba zai sake aukuwa ba insha Allah a wannan jihar. Shi ma kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gamba Isa ya ƙara haske game da wancan nasara da suka samu. Abin da aka samu a hannunsu an sami wato harshashi na ita wannan bindiga da za ta iya harbo jirgin sama ma an samu wannan harshashi guda 179 a hannun shi wannan haruna wanda yake zaune a wani ƙauye da ake ce masa sauraya a ƙaramar hukumar kaita sannan aka samu ita bindiga wacce ake cewa general purpose machine gun wanda yake bindiga ce in ba sojoji ba ba ma waɗanda suke amfani da ita a najeriya ita ma guda biyu a hannunsu sani shabi malafashi murya amurka daga katsina a najeriya